وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير kafirai suka ce da a ce mun kasance muna ji jin da ake amfana da shi ko muna hankalta hankalin da ake bambance gaskiya da ƙarya da shi da ba mu kasance cikin 'yan wuta ba da mun yi imani da manzanni mun gaskata abin da suka zo da shi mun kasance cikin 'yan aljanna